أعوذ بالله بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كل الله يساك داو دمو تكنشي غبا ذكرتم نوانا للتافي ألفية ابن مالك to يدعى yadda إن شاء الله زن كرنتا سيء كرنتا وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي منصوبها وثابتا أيضا روي لا التي لنفي الجنس لا التي لنفي الجنس عمل إن في نكرة عمل إن جعل لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة تو أنا anan za mu إن شاء الله يعني yani saboda baitin da ke gaba تورنتي turanci a cikinsa mai tsawo kwarai to kuma muna son a fahimci abin daki daki shi yasa zamu dasa aya nan insha Allah har yanzu muna kan bayanin inna ko kuma anna mun yi bayani cewa idan aka sawwaka inna akwai lamun ɗin da ake samu ana ce da ita lamul farq muka zo muka yi bayani kan anna muka ce ita idan aka sawwaka ta akwai bambanci tsakaninta da inna bambancin su ita sunanta yakan kasance domiru sha'an sannan muka ce habar ɗinta yana kasancewa ne jumla bayan an samu is muna fahimta sai muka ce to kai idan ma cost ya bayyana a wuri ita inna kenan to ba sai lalle ma an kawo wani lamu da ake ce lamul farki ba in za mu iya tantancewa tsakanin abin nan in annafiya da kuma in almukhaffafa min thaqila ba lalle bane mu kawo wa nahnu ubatu daim min ali malik wa in malik kana kiram almaadin to muka yi bayani muka ce idan fi'ilin da ya tsayu bayan an mukhaffafa min thaqila yazo in ya kasance fi'ili ne sulafi ba du'a'i ba mutasarrifi ne to muka ce akwai wasu na'urori ko kuma wasu hurufai waɗanda an so ainun su sha makance tsakanin haɗuwan fi'ilin da kuma an muka ce su ne kaman qat da kuma law da irin su sin at-tanfisiyya da kuma saufa at-taswifiyya to yau za mu magana kan ka'anna ka'anna wani zubin takan ɗauki hukunci irin na anna mukhaffafa min saqila ma'ana mun ce idan aka sawwaka anna maimakon mu ce anna in ta zama an mun yi ittifaqin cewa sunanta yakan kasance domiru asha ko mustatir to haka ita ma ka anna idan ta zama ka an to sai sunanta ya kasance domiru shan misali kamar ka ce ka an zaidun qa'imun ka an zaidun qa'imun ka an ذاك مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف زيد قائم مبتدأ والخبر والجملة الاسمية في محل رفع خبر كأن المخففة من الثقيلة muna fahimta إتما كمر أن انتكي din Sunanta zai kasance damiru shan haka wannan ma zai kasance sannan yadda kabarin wancan zai kasance jumla haka kabarin wannan zai kasance jumla sai dai abu da yake bambanta anna da kuma ka anna waɗanda aka sauwaƙa su wani zubin yakan zama na cewa sunan ka an ɗin baya zamowa damiru shan wani zubin baya kasancewa damiru shan misali kamar da mawaƙi ke cewa wa sadrin mushriqin nahri ka an sadiyaihi domin wani zubin aka hafafa kuma a samu ta aiki wa sadrin mushriqin nahri ka an sadiyaihi haqqani kaga ka an anan an sawwaka ta amma kuma duk da haka ta aiki muna fahimta wato za mu fahimci cewa kenan ana iya sawa aka anna amma kuma ta aiki kana iya cewa ka an zaidan qa'imun in an ce ma ya kai wannan aiki ka ce eh, ya tabbata akan iya sauwaka aka anna kuma ta aiki to amma shahid din da ba sunanta bane yazo zo miru sha'an ko kuma sunanta bai zo damiru sha'an ba nafsul bait don yazo da riwayoyi guda biyu wa sadrin mushriqil launi كأن ثدياه حقان وصدر مشرق اللون كأن ثدياه حقان أنا إما كدوبة ثدياه حقان ثدياه زامو إعرابي شمينيني مبتدع مرفوع زامو شيء وعلامة رفعه نيابة لأنه لأنه مسنى ونون عوض عن التنوين في اسم haqqani sai mu ce khabar mubtada muna fahimta wato bayan mun riga mun fahimci ka an din nan mukhaffafa min saqila ne sha'lin mahzuf nan sai mu zo mu ce wal jumlatu fi mahalli raf'in khabaru ka an mukhaffafa min saqila mun fahimta ai to kun ga anan eh, mun samu an khaffafa ka anna ta yi aiki sannan kuma akwai baitin da ya zo wanda yake nuna sunan ka an din ba damiru sha'an bane shine kamar yadda mu iya ce afida tarahul ghayra anna rikabana lamma tazul bi rihalina wa ka an qadi wa ka an qadi to anan akwai akwai abin nan ismu ka an mahruf wa ka anna al-amra aw ash-sha'na aw al-hala qad zalat haka كما قوله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كأن الأمر أو الحالة أو الشأن لم تغن بالأمس كنا أنا محل شاهد منشي أكا إني لا باري ده جملة اسمية أما أنا يا جملة فعلية أما غالبي إلي كسن جملة فعلية يعني yakan kasance muqtadin biqat kamar da makaranto wa ka an qadi zalat kun ga jumla ce fi'liya am ta da qat nan kuma lam tajna bil ams jumla ce fi'liya amma sai ta hadu da da lam muna fahimta ai kenan za mu fahimci ba lallai bane khabarin ka an in ta kasance sauƙaƙa ba lallai bane kasance jumla ismiyya yana iya kasancewa jumla fi'liya amma an fi so a hada ta ko dai da qad ko kuma da lam annafiya muna fahimta malamai طيب malam ya wa khuffifat ka anna aidan fanuwiya wa khuffifat ka anna akan iya rangwanta a sauwaka ka anna da kuma a ce ka anna sai a ce ka an aidan ita ma kamar yadda aka yi wa anna fanuwi mansubuha sai a kaddara sunanta sai a kaddara yani fanuwi fa qaddara mansubuha to dama ka annabi yayi take wa nasba suna ko to shine fanuwiya yani fa qaddara mansubuha sai a kaddara sunanta wanda sunan nan mun ce labudda ne kuna menene damir sha zai kasance damir sha ana fahimta wasabitan aidan ruwi malai ce kai ba ma kaddarawa ba ruya aiban sabita akan rawaito ka anna an sawwaka ta amma kuma sai kaga sunanta gashi nan a tabbace bai kasance damiru shan ba kamar yadda muka cewa sadrin mushriqin nahri ka an sadiyaihi huqqani nan gashi nan an haffafa ta amma kuma sunan gashi nan sabitan ya tabbata ruya a rawaito muna fahimta malamai ko akwai mushkila waruwa sabitan an rawaito sunan nan da ya kamata ya kasance domiru shan aka rawaito shi ya zanto a bayyane kamar ka ce kai an zaidan qa'imun zaidan ismu ka an mukhaffafa min ash-shaqila qa'imun khabaru ka an mukhaffafa nan ba sabit bane sabit ma'ana wala طيب za mu shiga la annafiyar jins idan ba mu manta ba can mun yi magana kan la annafiya lil wahda wacce take kore abu daya wacce muka ce ita ce take aiki irin aikin kana in ba manta ba eh عمالة ليس أعملت ما دون إن معبق النفي وترتيب زوكين إن بعمل تابع تغنى زامي مكان كان لا النفي للجنس لا وجه تكي كوري دون الجنسي قبائع amma wancan mun ce tana kora abu ne guda daya kamar mu ce la rajulun mawjudan la an zamu ce annafiya lil wahda tana kore abu daya la khawfun alaihim tana kore tsoro jinsi guda daya nafiya ce lil wahda amma wannan da zamu yi magana la annafiya ce lil jins shi yasa muke cewa la ilaha illa allah ba mu cewa la ilahu illa allah saboda inda mun ce la ilahu to mun kore abu ɗaya ne ya juzu an yakuna hunaka ilahun ghairullah ana fahimta amma ga ayyana su a ilahun ma'allah a ilahun ma'allah sun taba mai tun kusan guda biya ana fahimta tayyib law kana fihi ma alihatun illa Allah shi zaka ce la ilaha wani jinsin abin bauta babu shi muna fahimta malamai to amma sharaɗin aikin la annafiya lil jins akwai sharaɗa dole ne dai ya kasance sunanta da kabarinta an ya kuna na kiratain su kasance na kira babu alif da lamu a cikinsu abu na farko kenan labudda an ya kuna manfiyuha jinsan abinda za ta kore din nan dole ya kasance jinsi la ilaha wani jinsin abin bauta babu shi dole ya kasance jinsi abu na uku labudda an yakuna nassan yani abinda za a kore nan dole kasance nassi ne wato shi ake nufin korewa ba wani abu ba in an ce la ilaha ba wani abin bautawa wa ake nufi da korewa abin bauta shine an yakuna nassan ya kasance shi ake nufin korewa ana fahimta sharaɗi na hudu kada ya kasance jaro wal ya shigo tsakani kaman ka ce qumtu bila zadin anan ba za ka ce bila zada ba qumtu bila zadin in aka samu harful jar la anan ba za ta zama annafiya da jins ba sai ta zama kawai la annafiya azzaida ba ta da wani aiki kaman ka ce ne idan ka ce qumtu bila zadin kaman ka ce ne ƙumtu bi zadin saboda la'in shiganta bai hana harful jarri aiki ba muna fahimta sharaɗi na biyar kada ya kasance an raba tsakanin suna da kuma khabari yani kada wani abu ya zo ya gabato ya sha makance tsakani in aka samu haka babu aiki kamar lafiha gaulun lafiha gaulun kaga fiha innan khabar ne muqaddam gaulun shine ism muakhar anan ba la nafiya bace lijins saboda khabarinta ya gabaci suna منافعين تعمل ايه طيب لا ان في الجنس بايد ان الشرطة لا لا فيها غول اي لا غول فيها اصل الانسان هكي كي لا تاكما للوحدة كنا اصل تركيب لا غول فيها تو سي اكا جلك تاشي اكا لا فيها غول ka gane ai yani khabar ya gabaci suna to ita la annafiya in aka samu haka aikin ta ya warware ba za ta yi aiki ba muna fahimta malai tayyib sannan ta suka kasuwa guda uku ko dai ta kasance mufrada abu daya la rajula mawjudun kaga abu daya ne ko ta kasance mudafa la gulama zaidin madrubun gulama zaid kaga mudaf mudaf ilayh madrubun shine khabar la annafiya lil jins abu na uku ko kuma ya kasance shabih bil mudaf abinda ake ce shabih bil shine ya kasance sunan la yana iya yin aiki a wani suna da zai tsayu bayansa yani misali kamar ce la jabalan mawjudun ko bayyinun ko zahiru. la jabalan mawjudun ba wani mutum mai hawa dutse wanda yake sabon mai idan muka tashi irabi filla filla la tali'an jabalan jabalan inna ya zama irabin sa na maf'ulun bihi ne wa ya mashi aiki ismul fa'il to wannan shi ake cewa shabihun bil mudaf yani ya kasance sunan ismu la'an annafiya lil jins zai iya yin aiki wa wani suna da ya zo bayansa to dama ita rabonta kenan guda uku muna fahimta sannan laɗin ta sake kasuwa gida biyu tana iya kasancewa mufrada ita kanta laɗin ba wai abin da za ta yi aiki ba yanzu bayan da muka yi abin da za ta yi aiki ne abin da take wa aiki ko ya kasance mufrad ko ya kasance mudaf ko ya kasance shabihun bil mudaf amma ita kanta karan kanta harfin la ko ta kasance mufrada ko ta kasance mukarrara kaman ka ce la rajula mawjudun nan mufrada ce ko mukarrara طيب كمان لا حول ولا قوة مفردة كو مكررة duk sanda ta zo aikin dai take wa in akwai bambanci tsakanin mufrada da mukarrara shi yasa mu dauki wancan baitin ba muna fahimta malam cewa amala inna aikin inna me aikin inna ta shiga wa mubtada da khabar ta yi wa mubtada nasba ta yi wa kabar lila ka sanya wala yaushe ne la za ta yi aikin inna fi nakira in ya kasance sunanta da kuma kabarinta menene nakira muna fahimta mufradatan shin ladin nan ta zo maka ita kadai ce kamar la rajula mawjudun ja'atka ta zo maka aw mukarrara ko ko ta zo da maimaituwa kamar la haula wala quwwata can ta maimaitu nan kuma ta kadaitu muna fahimta ba طيب idan ta zo muka ce ko dai ta shiga wa mudaf ko dai ta shiga ma mufrad ko kuma ta shiga wa shabihun bil mudaf shine bayanin da malam ke yi fansib biha kai nasba da ita ita wa la mudafan sunan da ya kasance mudaf la rajula zai koko la ghulama zaidin madrub ko madrubun la ghulama zaidin madrubun kaga ana mudaf ilayhi muna fahimta aw mudari'a ko ko abin da yayi kama da mudaf me abin da yayi kama da mudaf shine muka ce abin da zai iya zuwa yayi wa wani suna bayan shi aiki na aw mudari'a ko ko abin da yayi kama da mudaf abin da yayi kama da mudaf shine muka ce sunan da zai zo aiki wa wani suna da zai zo bayan shi كما طالعا جبلا موجودا لا طالعا bari dai mun gama sai mu jira bikin lafiya nau'in na guda uku wa ba da zakal kaba bayan wannan kabari nata na ita la'an na fiye da jins uzkur rafi'a ka ambaci wanda ya masa rufa ya ne menene wannan magana bayan ka ambaci kabar yani ka ambato khabar din nan da rufa ya zo da damma sannan kuma ka ambaci wanda ya masa rufa idan nace la zaida maujudan zan ce ko maujudin ko maujudin la zaida ko ko ce la rajula maujudin zan ce muna fahimta to shine ka ambato khabar ya zo da rufa bayan ya zuba rufa ka ambaci wanda ya masa rufa wato ita ce la duk da malamai sun saba akwai wanda suke ganin la'an nafiya ita ce sai wa sunan abin nan fatha sannan sai wa kabarin rufa shi ba ya ce a idan ta kasance mufara da kamar yadda muka buga misali yanzu la rajul mawjurun to kawai tana aiki ne a cikin suna amma ba wanta da kabar don haka in ka tashi a wurin sa يكتي لا أن في الجنس فعمل عمل إن رجل يكتي اسم لا مبني على الفتح من أنت في محل رفع بالابتداء أو نسي مؤيد سنن موجود سيكتي خبر مبتدا بمشي أو نشي جلالة سنن في محل رفع مبتدا بعد سنن من ده يتأيوه لغة الخبر اللي عامل فيها الجنس فكرة الخبر مبتدا أو ليه أما أرين جمهور المعلمين لفظ لا رجل موجود لا فيها للجنس تعمل عمل إن رجل اسم لا فيها للجنس مبني على الفتح سيك الوقت موجود خبر لا فيها للجنس مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على عرشه a wurin jamhurin malamai idan ta kasance mufrada dace amma idan ta kasance kamar mudafa ce ko kuma shari'in mai mudaf ta a wannan hali za ka yi rabin kamar za ka ce ismu la kamar misali mu ce la ghulama zaidin madrubun za ka ce la annasiya li jins ta'malu amala inna ghulama ismu la annasiya mansubun biha abin da yasa nan zaka ce mansubun saboda mudafun ne amma can zaka ce mabniyun in ya kasance mufrad to haka shabihun bil mudaf kaman la rajulan koko la tali'an jabalan mawjudun طالعا ذاك اسم لا النافية لجز منصوب بها وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل جبلا مفعول به منصوب به bismil fa'il yawa ana fahimta sai ka zaka ce mawjudun khabaru la annafiya lujud wato kenan za mu fahimci idan sunan la annafiya lujud sai kasance mufrad za mu irada shi ne eh a wurin jumhurin malam ya mutunta ya dan buga kadan يعني ورثوا بوائجه مبني النبلة أما في محل ربط المبتدا shi wancan suna da ya tsaye marfu'un ai mu a wurin za mu ce khabar la annafiya ne ko shi ba haka wani sai ka ce khabar mubtada abin da zan mutum irabin siba wani da kuma jamhurin malamai ke to sai muka yi bayanin cewa kuma amma ya kasance mai jawabin ne ko shabihin bil mudaf خلاص يمشي موصول بلا النافية للجنس ولا غنية لا أنا منين بقى يعني أما ما كنت مبني من في حالة الإفراد ما كنت مفردين كما لا رجل موجود تم ما الرجل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح موجود الخبر طيب، لا النافية أما يكتب مضاف شبيه مضاف تو لا كتير منصوب بلا النكرية ايه بعد لا في محل رفع خبر مبتدع يعني أي شيء لا يبدو شيء ta ishin aiki amma abin da ke da titin da ke musawa ba ita ce wa kamar rufa ba sai ka ce la rajula mawjudun la an nasiya lil jins ta'malu amala inna rajula ismu la an nasiya lil jins mabniy ala al fath fi mahall raf'in bil ibtida ko kuma fi mahalli raf'in ko fi mahalli la yani domin na din nan ta tsayi a matsayin ibtida ne shi a wurinsa sai ka ce mabniyun alal fath fi mahalli la ala annahu mubtala yani a halin la tun da dama mubtala ne ne shi abin da ya abokan magana ku da tun da abokan magana fi mahalli la ne mahallin la rufa kala mubtala mawjudul khabar mubtala وقضي الامر والى الله ترجع الامور في اوريك ايه ايه eh amma ta naso akwai abin da ce nasuwa yani nasuwa shine idan abu ya kusanci wani yakan nasi hukuncinsa ai ba wai tashi kowa isin gani في محل لا ايه abin da ake shaka gane kasantuwanta ta iktirani da suna a nan sai aka ba ta hukuncin suna ba ka ba ba ka ta ka ji ai kaman kaman job ne إذا وقع بعد الفعل المبني يكتسب منه البناء يعني كل الأفعال وفعل أمر ومضي كو واعرب مضارعا إلى عليا يعني من اتفاق سوى ده فعل الماضي ده فعل الأمر مبنيا معنى هيك طيب إذا إذا من الظرف ظرف إن بيتبع مبني بني ya kusanci waɗannan fi'iloli to shi ma yasiru mabniya misali kama amir ya sai nake cewa man hajja walam yarfuq walam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummu ya tashi daga kayaru sai zama raja'a ka yawma waladathu ummu Allah to in kace marmi ne ai saboda wancan fi'lin walada waladathu waladatu madi marmi ne kuma rabi to kasantuwan jamasa al-fi'l al-mabni li iktasaba lahu bina to ka'idar ne aka dauko aka yana aka فإن القول ما قال الحلال نعم ba shi ne muka ce maka ya zama suna yani ya iktisabi wani kususiyya na suna kasantuwan ya rabe shi malam bai gamsu ba daga wani ya sauka maka ta yi can Allah na cewa hada yawmu yanfa'u sadiqina sidqu ai ce yi ba صدر من فوق ما يمشي عدل وعربي والله فينا سوى آه، على حين ألهى الناس جل أمورهم فنجلت زريق المال نجل الثعالب على حين ألهى الناس جل أمورهم حين بعضهم بني ألهى ونازلين ايه ماضي مضمون الكمورة دي ai bai على حين hini وتي على حين ala الناس alhan nasa dullu في شيء ظلم جامس الفعل المبني فاقتصب منه البناء بلى طيب ايه المشكلة يا شيخ ايه ايه faɗan da ya da sani ba ya ɗauki hukunci ne ma'anan na lafzan كل البداية يقوى لا أمه مضاف إليه يعني مضاف كما أكبر شيء كيومي wata abin da sana kawai ishtari in ka ji wani yace ka yawo ma kar ka ce ya kuskure saboda yana da ganshi mustahab din yana da madogara duk da za ya kusance wani fi'ili wanda yake mabniyin ne ya tasu da minhu jina wala bin ta wala abin da yake fahimta ba ga harin jami'a ya shigo ba ya kamata ce ka yau wala za su ummu ka yau ka an ba ce ka yau ba saboda yau ma din nan ne sai muka ce ka yau ma abin da yasa muka ce da shi mabni ne fi mahalli jarrin dalka saboda wancan fi'ilin da ya zo bayan sa mabni ne tun da yawa ɗaya ne khalas eh wai zama da madaukakan wa to shi ne faru a to za ka je yana da wani ranar isra eh eh eh to wala akwai bayanai wanda shi sa muka dakatar da wannan ita la'in nan ta biyu akwai hamsatu aujuhin wanda yake ya kamata za a yi sai ce la haula wala quwwata la haula wala quwwatun la duka kowanne kuma yana da ma'anansa shi yasa saboda kada abu ya tafi wurin sai a bar shi zuwa sabtul qadir zamu shi insha Allah bi tafsir na lakin wannan is لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلم استدراكية بقى ايه مخففة ce kuma ta kan kasance a نعم na na lakin لا طبعا من تماما ولا غربية الله نور السماوات والأرض مثل النور كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لكنك تعطي نعم ايه حرف عطف نعم قرار الجوار وعطف نعم باكم مين على ايه مهم الجوار كده طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك